Assalamu alaikum warahmatullah barka da wannan lokaci da kasancewa a wannan bidiyo ga yadda za ka yi na X Empire zuwa Exchanger ɗinka da farko dai za ka shiga cikin X Empire naka kamar haka idan ka shiga cikinsa za ka cewa ga balance ɗinka wanda suka baka wanda za su tura ma a cikin Exchanger ɗinka ga wannan wato airdrop na farko da aka yi ga kuma na biyu ɗin da aka yi so yanzu ga exchangeojin da suka ba da dama ka je ka saka akwai OKS akwai Bybit akwai Bitget akwai EB Exchange to a yanzu zan yi amfani da extender din bitget don haka mu je da aka rubuta alamar bitget din nan gashi ga kuma bybit duk wacce da kake so kai amfani da ita za ka amfani zai amfani da bitget ne kai tsaye don haka sai mu taba kan bitget daga nan kuma za su tambaye ka kana da account da ita wannan extender din sai mu danna yes i have i have it din a ƙasa muna taba kai tsaye za su ce mu je mu dauko ah, UID ɗin ita Bitget din tare da wato x Empire wato wallet address din shi kai tsaye don haka ba tare da bata lokaci ba bari mu je mu shiga a cikin ita wato exchange din mu ta Bitget muna shiga cikin Bitget din mu kai tsaye za mu je mu nemo ina ne x Empire. ka kula idan kace za ka yi amfani da OKS ko Bybit ko kuma a wannan exchange din ɗayan ina ga dole sai ka yi amfani da memo ko kuma in ce ma a wannan tag kenan so bayan ka shiga cikin istinja ɗinka sai ka danna bangaren da aka rubuta asset ɗin nan kai tsaye muna shiga kai tsaye ga inda aka rubuta alamar add ɗin nan wato bangaren deposit kenan gashi bangaren add a can sama sai mu taba shi kai tsaye gashi kana gani muna taba kai tsaye sai mai sacin na shi wannan coin ga bangaren deposit crypto ɗin sai mai sacin ɗin shi kai tsaye muna sacin sai mai sacin din shi kana gani x din shi zan fara sakawa x gashi da kake gani muna saka shi za ga x din fa ya dan ya bayyana gashi a can sama to sai mu taba shi muna taba shi kai tsaye za ga ya ba mu dama a nan mu ɗauko wallet address mu na ita X Empire X Empire wallet address ɗin shi a cikin Bitget baya da wato memo don haka sai mu kwafi wannan wallet address ɗin kai tsaye muna kwafin wannan wallet address sai mu koma can cikin wato wannan Telegram namu kai tsaye anan za su ce mana mu saka wallet address mu amma a ƙasa a can sama za su ce mu fara saka UID don haka a ƙasa za mu fara saka wannan wallet address sai mu je mu ɗauko UID mu saka shi a sama ku sa ku nutsu da kyau gashi na ɗauko to sai mu koma can cikin wato ita mitigate din mu koma bangaren sama muke mayar da shi home mu koma bangaren yankan nan guda hudu da kuke gani a can sama sai mu kufa mu taba ga UID kana gani sai mu kwafi shi ga shi ka tabbatar bitigate ɗinka tana da KYC bayan mun kwafi wannan UID wasu nambobi ne ga su to sai mu zo a nan ƙasa a nan sama sai mu saka su ga su nan a sama wajen UID a ƙasa wajen wallet address duk wanda gara maka fara sakawa daidai ne to yanzu gashi mun riga mun saka muna saka a ƙasa inda aka rubuta save and choose na sai mu taba shi save and choose din sai mu taba shi sai mu dan jira kamar yadda kuke gani mu dan jira shi gashi nan kana gani gashi nan sai mu dan jira so gashi nan kana gani yanzu ya nuna mana wato muna iya sake zaba a yanzu haka yana nufin ya kenan muna gama wannan alamar ta kansar gata anan ita ce za mu fara taba kai tsaye gata muna taba ta za ga cewa ga abin da a muka yi duro dinsa gashi nan kana gani exchange din mu ta hau kai tsaye kaga ga sun ma cire mana wadannan sauran exchange don haka gashi nan mun riga mun saita don haka sha wato a ina ga 24 ga wata kafin 24 ga wata wato wannan abin zai sauka na shi zai sauka a cikin walidinsa a shiga wato kasuwa wannan shine takaitaccen bayani da fata wannan bidiyon zai amfani mu haɗa lokaci na gaba